masu kallon mu yau a cikin shirin akushi da rufi za mu nuna muku yadda ake girka ofada fried rice da kuma ofada sauce abubuwan da za a bukata idan za a yi fried ofada rice ana bukatar ofada rice butter sinadarin ɗanɗano kayan ƙamshi karas koren tattasai jan tattasai albasa da kuma sweet corn. Abubuwan da za a buƙata idan za a ofada sauce, ana buƙatar bleached palm oil, daddawa, crayfish, sinadarin ɗanɗano, kayan miya, albasa, nama, stockfish, ganda, smoked fish da kuma ƙwai ita wannan abinci da zamu na ofada fried rice abincin yan wani bangare ne abincin yan najeriya ne yan najeriya ce eh uh, from uh, ocean state eh and it is originated from ofada town a uh, ocean state wato daga sunan ma ita kanta shinkafar wato abinci ne kenan abincin su ne na gargajiya za a ce local rice din su kenan za eh. a ce local rice din su kenan na san dai ana dafa ta haka plain farata da sauce dinta. yau kuma dama ana iya mata fried rice? yes that is a new thing abinda eh. za mu yi kenan mu gwada mu gani masu kallo su masu koya aha kin gane kenan sai a yi a canza tsarin ta zuwa na intercontinental dishes eh daga abincin gargajiya ke da masha Allah thank you to masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance Masu kallon mu Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin shirin akushi da rufi wanda yake kawo muku girke-girke kala daban-daban girke-girken gargajiya na zamani da dai sauransu. suna na Fatima Rabi Gwadabe kuma ni zan gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A tare da ni kuma don gabatar muku da shirin ina farin cikin gabatar muku da bakonmu na yau Chef Jeremiah Benjamin. Chef barkanka da zuwa. Na gode. An zo lafiya. Na zo lafiya. To masu kalamu kamar yadda muka faɗa yanzu dai abin da za mu fara yi ita ce wannan ofada fried rice ɗin ga kuma duk abubuwan da za mu amfani da su kuma dai kamar yadda muka faɗa ita wannan ofada rice din wato kamar shinkafa ce ta gida ta kace daga ocean state ne da mako da wani gari mai suna ofada yawa to kuma masu kallo kamar yadda kuke gani ga ita ofada rice din ga kuma dai sauran abubuwa kuma idan muka yi duba ga kamar ita ofada rice din amfani ta bangaren lafiya tana taimaka gurin karfafa lafiyar kashi sannan kuma tana yakar cutar diabetes masu kallon mu daina cika mu da surutu yanzu chef zan baka wuka da nama ya za a fara hada ita wannan fried rice din to ajiya fatima na gode yanzu kuma za mu fara da kunna wutan na na gas kenan exactly. sai na fara baka da me kenan sai ke ban e eh, bota dina za mu fara da bota ta to bari na bude ma tukunya yes so za mu dan allowing heat din ya dan preheating kaɗan eh ya ta dan yi zafi kenan exactly eh dan yi zafi kaɗan so fara shi bata shine kamar a matsayin man da za a amfani gurin soya kana iya amfani da kowanne mai eh understand amma dai na fi son yin amfani da butter saboda flavor din wanda yake da. Eh, yana da daɗi sosai yana fitar da sosai exactly kin gane kenan eh. okay as you can see ya narke eh. sorry ya narke so now I'm putting my onion mm. finely diced all right i'm putting on because i ina son albasa da yawa so and i know so many people love onion so uh, and it's good to the health so dama albasa ai ta yawa a cikin girki ah bata yawa very good just leave it to like steam up a bit and you see the whole environment will change then we zamu sa ginger the garlic namu sai dukansu su dan aure juna cikin tukunyan. Eh. Wato kenan albasan ba wai soya ta ake da irin yawa din na ta soye duka ba. No, just have just to steam a bit. Eh. So I'm still on the onion ina kan albasa din. Yawancin mutane ba su san wai za ka iya yin fried rice da ofada rice, ba eh. so su dai dafa kawai su yi stew ko su yi sauce su ce eh. amma you can you can use ofada rice to even do jollof rice baya ma fried rice exactly duk abin da kake so kana iya yin shi da shi wato kaga yanzu an yi upgrading kenan i'm telling you hmm. serious upgrade so i'm going to put this citta da tafarnuwa i love it and it's very good in your meal. you, if I need a dried one ko kuma say fresh? I prefer using fresh. You know, fresh fresh has this its own flavor it gives differently. But the dry one, is a, to me, is as if it's extracted. Mm. You understand? So it will not give me completely what I want. I make it so. They mm. say baniba. So, so. and then the next thing we put here is our carrot carrot din ka san yana da karfi eh. so very crunchy so the first thing we do we just musa ya dan yi laushi eh, eh da Allah Hausa na ba <laughs> ya yi laushi so very good to aja fati at this point za mu sa seasoning ɗinmu so that eh, thank you very much yeah, so all right i would like to start with my let me put my curry know, some people like using curry a lot during fried rice so now, so so yan pa the curry the yawa amma dai okay I love time time na dey cure this is time to nasa kori nasa time then den staring kapin sa long. all right please pinch of uh, turmeric mm. pinch I kaga a hausa muna ce mishi kurkum it's called what kurkum the turmeric mm. <laughs> wonderful it's a funny name, but I like to hear that sound. Let, let's. All right. Okay, Haji Fati. At this point, we are going to introduce our father rice. Our father rice. So I'll need a bigger spoon to, to. Ita rice ɗin kuma kenan za a dafa ta ne kenan ba wai ɗanya za a saka ba. Ah, sai an dafa this is ake yin fried yes. rice ɗin dama. Kamar wanga an riga an dafa. An dafa. So e. you have to cook it so that it will not look hard when frying it. Mm. We'll just okay to aja pati na zamu sa sweet corn Sweet corn. Mm-hmm. yes sweet corn din mu yes shi ma ya dan bashi wani kala nata eh. kuma musa and eh, this is our already chopped uh, red bell pepper and green bell pepper. And it's called tatashiku. Mm. sir. Very good. Very good. So, we introduce our green and red bell pepper. Then we'll give it a stir. At this point now, i have to bring my heat down. Okay. So that it won't get burnt. So ko ka rike tukunyan yawa very eh, good you can see the color mm. and our gan kala din yanzu yayi kyau ya kyau ya kuma ki so ki ci abinci gaskiya kuma ki so fada kala din only zai ja ki kamar magnet zo nan cewa kana so ka ci abinci zo nan Allah na to okay you know it must ba ku sa there's no need to put much seasoning mm. uh, seasoning din saboda there's still of ofada sauce coming which mm. will blend eh. tunda da ita da sauce din za a hada a ci ita fried or fried rice din you can eat it with the sauce eh. and it will blend well can i have the cover then allow it to simmer okay all right za a dan kara wutan ko a bata haka ah no na ma batun rage wutan ma kadan a kara rage ta kadan just need it to just steam a little bit Ah, yanayin turara tashi wato steaming din kamar na minti nawa za a bashe steaming ya turara okay kamar even one, one to two minutes is okay eh. and your father rice is or father fried, fried rice, rice is ready, ready. an gama kenan an gama um, chef jerry yes, ya za a fara haɗa ita wannan ofada sauce din dan ni tun da aka gama fried rice naga yanda ta fito kalolinta yayi kyau to nake ta so in ce gara a gama mu haɗa za mu dan batta ta dan zafi kaɗan eh. tukunya ta ɗanyi zafi kaɗan sai mu sa mai namu amma mai da za mu amfani da shine bleached palm oil bleached so, palm oil exactly so, na san dai palm oil manja ne kuma amma ga shi man da nake gani wannan ba ja ba ne ba to za ka gan shi kamar man gada kuma ba man gada ba eh. amma dai mun canza ta daga ja zuwa ku kala wanda ban ma san kala din kuma ba eh. amma dai na dai san bleach palm oil eh, so dole da shi ake amfani ke da shi ne eh. da shi ne you can make your own a bit more, uh, a little bit uh, bleached and you can completely bleach it anyone you want to to amma shi wannan bleached palm oil din ya ake bleaching man ya zama ya canja kala tunda dai na san manja ake amfani da shi you, that, you heat up zaki sa shi a wuta sai ki kunna ki zuba manja din eh. ki rufe ki batta zai bleaching ki dan batta in kin batta zafi din zai canza kalan eh. Eh, shi man kenan daga ja ne in ka bar shi amma ana barin shi a buɗe ne ko za a rufe shi ah if you if you leave it buɗe you can't stay there now ba za ki iya zama wurin ma exactly so za ki rufe in yayi bleaching ma ba za ki ma bude ba sai ki kunne ki bar shi ya cool down in ka kashe wutar kenan eh in ya cool down kafe ki sa muke bude abangani. gani yanzu za para, fara mu ci gaba za sa albasan mu eh. the best part is the best part okay okay now the next thing is to introduce our iru iru is a local uh, eh, a, eh, a locust beans, mm, a local maggi. Exactly. So what this one, Iru, popularly for the Yoruba people. Eh. It's for the Yoruba people. So we fry our Iru. Frying it gives it more better taste. Frying our Iru gives it more better taste. Za soya ta Soya Soyawa ɗin butter. Then then we made that. Exactly, exactly. So, this is uh, ginger and garlic freshly grated, ba? Eh then we allow to fry to marry each other so our regional, so chicken tukunyan <laughs> tukunyan yeah so our regional. Uh, my sister if you test this father sauce i don't think you want to give anybody oh. i fry my crayfish too so we we'll introduce our crayfish into this bleached oil with uh, iru and uh, onions onion and uh, garlic and ginger curry i mean uh, crayfish has its own flavor it gives the food differently it gives your meal a different flavor entirely especially when you fry it it makes it local so we are doing like a continental local dish here. Um, that's the, the, the fried of Friday is the continental. Yes, ma'am. Oh, upgraded traditional food. Thank you very yes. much. That's the best way to describe it or name it. Okay. We are having it. So now, I'm going to introduce my pepper mix. da yaji that is why shine yasa ana kiranta father sauce saboda akwai zafi yana da dan zafi ciki but okay we are doing it so now at this point za mu rufe ya dan ya dan dafu ko how how did you call it how did you put it ya dafu mm. kamar tsawon minti nawa za a bar shi ya dafu just like one to two minutes this with the heat we have now, one to two minutes eh, zai isa. Um, chef Jerry, ni fa gashi fa tukunyan sauce din nan a rufe take amma tun yanzu fa kanshin da naji yana fitowa. Bari ma in bude. Bari kuma an bude. Sai ki sanya. Ah! Wayo Allah na. Wayo Allah na. Abin da nake son gani kenan. Mm. Kalolin cikin. Kalolin sun fito. Oh my god. in combination with that fried rice mm. or further fried rice. Now we are going to introduce our proteins. Mm, all our proteins. So I think we'll start with uh, this one with the with the stock. Yes, we have nama our stock, the eh? meat with uh, the beef go Nama mm. the the raw naman. Mm. Uh-huh. Raw naman is yaze sa taste nata ma. Dandanan ya pitua. fitowa. Dandanan ya kara pitua. very good so kuma ya dan sa za sa eh, pomo that is eh, ganda ganda mm-hmm. thank you very much ganda even yoruba people call it ganda too eh? ganda. Eh? Mm. a big pomo you know it's pomo they call it then our stock fish which mm. is uh, what most stockfish, stockfish. The All right, stockfish, stockfish. Mm. So we put in our stockfish and we stir. Thank you. We stir. This is what we call obstacle in ofada sauce. Mm. Oh my God. Now let me introduce my. Uh, this is uh, smoked fish. Uh a house auntie me. Um, kifi wanda an gasa ko gasashen kifi amma ba busashe ba ok kasan akwai dry fish shine wanda shi kaman shi suke cewa ban din nan large fish from maiduguri side din nan exactly so amma dai wannan smoked fish gasashen kifi ne thank you very much to is called gasashe mm. kifi an cire duka kashin wanda ya cikin kifin da kashi da su kayan shi kenan duka so soka ce kawai za mu yi amfani da ita soka is the soka gaskiya zan batta sai for now yadda yake za mu batta ta dan aure juna cikin tukunyan eh. su dan aure juna eh. kafin sa kaɗan seasoning kaɗan eh. sai dan haɗu sai ya bada test inda da ake bukata one obstacle left hada kaji ma you can put hada kaji you can put okay a little bit of seasoning so that it will marry each other mm. then I stir and then draw, draw then saka quite in. All right. Ladies and gentlemen, Ajata. sauce. Very simple. Aisha Allah, very simple. No time consuming. Mm. Akwai sauki nan da nan babu bata lokaci. Ai ake din wajen gyare-gyare ne kawai. Eh, shine yake dan But preparing this doesn't take time. Eh. Very simple, easy. and nutritious. And, uh, I'm telling you, that's the best part. That's the best part. To masha Allah. Masu kallon mu ga dai girgigikan mu na yau sun iso teburin ɗanɗane wato fried of ofada rice da kuma of ofada sauce. gashi dai masha Allah kun ga dai yanda kala ɗin ta fito sosai kaloli sun yi kyau kuma dai kaga abubuwan da aka saka a ciki abubuwa ne masu ƙara lafiya a jiki musamman kaga ita wannan shinkafa dama yadda na faɗa tana taimakawa gurin cutar yakar diabetes masu ciwon sukari kenan kaga wannan shinkafa ce da take da matukar amfani a gurin su kaga ana cewa lokacin cin shinkafa amma dai of rice idan aka ci ta kaga lafiya lau yanzu kafin mu kirawo mai ɗanɗane wanda zai mana testing kana ganin a cikin 10 over 10 or 100 over 100 maki nawa zai iya bamu idan ya ah. testing abincin nan just to add oh. zai kara ke 100 12 over 10 <laughs> to wasu kallonmu yanzu zai kirawo friday ka kara so ka ɗanɗana mana wannan abincin mu ji kuma maki nawa za ka bamu shi dai mun riga mun yi predicting ko maki nawa ne na ta jira tun da zuwa kira ni kalan ne eh. daga can kawai ya rikita ni ni kafin masu kallo su fara yawan yawan ɗanɗanon ka yayi yawa gaskiya eh a ni ni kan faɗi gaskiya ne shi yasa ina hmm. yawan kira na to shikenan mutum bai daidai ba ni nakan faɗan ya iya son faɗi gaskiya to shikenan ga amma kuna bata min lokaci ku bane to bismillah digin wannan irin abinci ne mukan gani online din nan to yau gashi ka gashi gashi ka daddada shi <laughs> ashe ba kallon ba ne kawai mm. ga daɗi kuma kin ga ga kayan haɗi ga ga protein ga ga ɗan kai komai ma yana komai komai ya haɗa gaskiya gaskiya ni zan tura budurwata mata ko buke san biyan kana son ya yashe ta dai ah, ki rage min kaso <laughs> gaskiya na baka goma sha biyu thank you very much eh, <laughs> na baka gaba daya eh gaskiya kai kokari <laughs> kin gani ba aikin maza ba kin gani ni ba za a yi wannan maganan da ni ba a ban yadda ba <clears throat> yanzu ni zan tafi da wani amma duk da haka na kaman zan canza da wannan mutum ko wani ashe ne ai friday wannan din ma ba mu baka ba fa a a tashi hankali kenan san jima ku thank you very much mun gode To masu kallon mu kun gani yadda ta kaya da mai ɗanɗanon mu kuma Jerry ka ga yadda kai predicting an ba mu maki 12 over 10. To amma a cikin 12 din nan mm. nawa ne na wani ce 10 kai 2 ko? Ban gane ba, eh, hannu ne ba. A'a. a hannu amma masu kallon sun gani ainihin tare muka girkin nan <laughs> tare ne muka ga zamu raba ki nan a dai gaskiya sirito in dauki sama ka dauki fai a <laughs> ah, i surrender to shi ke na gode <laughs> thank you very much to chef jari sai kai sallama da masu kallon mu to jama'a na gode thank you very much assalamu alaikum To masu kallon mu wa alaikum assalam wa rahmatullah a madadin shi babban bakon namu na wannan lokaci Chef Jeremiah Benjamin da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Fatima Rabi Gwadibe nake ta mu kasance ta da ku a shirin dangane abin da za mu kawo muku. Da haka nake cewa mu huta lafiya ma'assalam.